بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما سجنمو دبيبيمو da sauraronmu ta cikin wannan shiri na addini da rayuwa yau za mu tashi darasi na saba'in da uku wanda za mu tattauna a kan abin da ya shafi hukunce-hukuncen layya addinin musulunci hukunce-hukuncen layya a addinin musulunci hukunce-hukuncen layya addinin musulunci domin yau muna ɗaya ga watan wato zulhijja wanda waɗannan kwanaki guda goma su ne kwanakin da komai na alheri ya tattara a cikinsu kuma su ne kwanaki masu daraja wanda makon da ya gabata mun yi bayani akan cewa sahabbai suna mai da hankali akan goman farko na watan zilhijja wajen ƙara ibada da dagewa da ƙara yawan aikin alheri da ninninka aikin alheri da ruɓanya aikin alheri sannan kuma muka ce da goma farko na watan almuharram shi ma sukan yi amfani da shi wajen ninninka aikin alheri da yawaita aikin alheri da faɗaɗa aikin alheri da ninninka shi da ruɓanya shi hakanan kuma goman ƙarshe na watan ramadan shi ma akan yi amfani da shi wajen ninninka aikin alheri da ruɓanya shi da yawaita shi da kuma inganta shi da kuma yin sa da ikhlasi akan koyawa annabi alaihi salatu wassalam waɗannan kwanaki guda goma a cikin su akwai kwanakin hajji guda uku su ne ranar takwas ga watan zilhijja wanda ake kiranta yau tarwiya ranar da alhazai suke tafiya mina sai yawmul arafa shine ranar alfa ranar takwas ga wata ko kuma eh, takwas ga wata ko tara ga wata sai kuma yawmul hajjil akabar ranar goma ga wata wato da takwas ga wata da tara ga wata da goma ga wata su ne kwanaki uku daga ciki mahimmanci a cikin kwanakin wato aikin haji kuma kwanaki uku suna cikin waɗannan a kwanaki guda goma waɗanda wasu malaman tafsiri sun tafi a kan da allah ya ce wa layalin ashir cewa waɗannan kwanaki ne guda goma na farkon watan zilhijja to abinda hukunce-hukuncen suna da yawa a cikin wannan daga ciki dai akwai mun karanta a hadisin baya cewa babu wasu kwanaki da Allah yake so a riɓanya a yawaita aikin alheri a cikinsu kama kwanaki goma na farkon watan wato zilhijja babu wasu kwanaki da Allah yake son a riɓanya a ninka a yawaita aikin alheri da aikin arziki kama a cikin waɗannan wato kwanaki guda goma na farkon watan wato zilhijja to mun yi bayani akan irin ayyukan da ya kamata a rubanya wanda har mun kawo wasu ayyuka guda 136 waɗanda malamai suka yi bayani a baya sannan kuma a yau za mu tattauna ne akan wata matsala mai mahimmanci da take faruwa ranar goma ga wata shine hukunce-hukuncen layya da, da abubuwan da matsalolin da suka shafi maganar layya duka-duka za mu tattauna ne akan matsaloli guda ashirin matsaloli guda ashirin za mu tattauna a kai dangane ga abin da ya shafi wato hukunce-hukuncen layya matsala ta farko shine ne tarihin fara layya kuma wane ne ya fara yin layya har aka zamo ta zama a cikin musulunci sannan na biyu ne hujjar yin layya idan kana son kai layya to da wace hujja ka dogara Ne hujjar ka da ka dogara da ita wajen yin layya sannan abu na uku menene hukunci kuma na shari'a dangane ga layya shin wajibi ce ko mustahabbi ce ko kuma ma wato halal ce sannan matsala ta hudu abin da ake layya da shi da me ake yin layya da me da me da me ake layya da su wanda in ba a yi layya da su ba ko an yi layya da wani abin da ba su ba wato jinsin abin da ake layya da shi sannan matsala ta biyar wato shekarun da suka isa a layya da su idan mun faɗi jinsin abin da ake layya da shi kuma za mu ji cewa da wane shekaru in sun kai wane shekaru kamar misali raƙuma daga shekara nawa ake fara layya in aka yi layya da raƙumin da bai kai wannan shekarun ba layyar ba ta ba da wani irin sa ko saniya in ya kai shekara nawa ake layya ta yadda idan bai kai wannan shekarun ba in ma an yi layyar da shi ba ta ba sannan kuma ɗan akuya da akuya wato ya ake yin su kuma layya da su sun kai shekara nawa ake layya wanda in ba su kai wannan adadin wato abin da aka yanke ba haka na rago to za mu ji wannan shine matsala ta biyar matsala ta shida akwai wasu aibuka abin da za ka yanka din ba kawai za ka je kasuwa ne kawai ka siyo abin da ka ga dama ka yanka shi ba a'a akwai bayan an magana shekaru kuma an yi magana akan cewa akwai wasu aibubbuka da suke shafan dabbobin da za a yanka waɗanda wanda zai yanka sai ya kiyaye waɗannan aibuka domin kada a je a yi layyar da bata yi ba to za mu ji waɗannan aibubbuka da shari'a ta kawo da ma waɗanda bata kawo ba wanda malamai suka yi kiyasi akan wanda shari'a ta kawo sannan matsala ta bakwai abin da ake so ga dabbar da za a yanka ita dabbar da ake ake so a yanka cikakkiya da irin siffofinta da kamanninta za mu ji ta sannan matsala ta takwas Uh, shin yawan nama ake dubawa ko zaƙin nama a wajen layya idan yawan nama ake dubawa to da wanne ya kamata a fara idan kuma zaƙin nama ake so to wanne ne ya fi nan matsala ta tara a cewa lokacin da ake yin yankan a wani lokaci ake yanka dabbobin da za a yi layya da su sannan matsala ta goma shine hukuncin naman ban an yanka ya za a yi da naman wanda ƙarƙashin wannan za mu ji wato matsaloli da yawa sannan sai kuma tambayoyin guda goma shine shin maimakon ailayya za a iya yin sadaka da kuɗin sannan matsala ta biyu za ka iya cin bashi kai layya sannan matsala ta uku idan dabba ta layya ta ɓata bayan ka siyo dabba za ka yi layya ta sai ta ɓata to ya za ka yi sannan idan an sace kuma ka siyo dabba za ka yi ta sai aka sace to ya za ka yi da hukunci tunda an sace sannan kuma sai maganan yanke farce da aske gashi ga wanda zai yi layya sai ko matsala ta ɗaukan naman daga wani gari zuwa wani gari shin za a iya ɗaukan naman layya daga wani gari a kai shi wani gari ko kuma a yanka a wani gari sai kuma uh, shin ana iya biyan mahauci daga nama ko wani bangare na dabbar eh, a biya shi kudin aikinsa shin za a iya siyar da wani abu daga cikin wannan dabba sannan idan wato mutum ya siyo dabba wacce ta cika sharaɗin yin layya sai kuma ta samu matsala kamar sai ta kare ko sai ta ido ɗaya ko sai ta rami ya siyo ya sai ta rami ko kuma aka sace to duk waɗannan matsalolin za mu ji su da izinin Allah a cikin wannan wato shiri namu na addini da rayuwa hukunce-hukuncen layya matsala ta farko shine matsalar tarihin shi wannan udhiya da ake cewa da larabci ko idhiya ko udhiya ko dahiyya wanda yana nufin dabbar da ake yankawa ranar goma ga wata domin neman kusanci ga Allah da kuma raya sunna annabi Ibrahim da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan layya ana yin ta ne ranar goma ga watan zilhijja kwanaki hudu take da shi amma takan fara babban ranar shine ranar goma ga watan zilhijja mutum bai samu dama ba sai yayi a sha ɗaya ko a sha biyu ko a sha uku idan ayyamu ta shiriki suka wuce to kwanakin layya ya riga ya wuce to sannan tarihi lai ya fara ne daga wani mafarki da annabi ibrahim alayhi salatu wassalam ya yi wanda a cikin mafarkin allah ta'ala ya umarce shi da ya yanka ɗansa annabi isma'il to kuma ba dama ba so ake a yanka shi ba jarraba shi ake so a yi a gwada shi a ga cewa zai iya fifita son allah da son dokokin allah da umarninsa da hannunsa a kan ɗan da yake so ɗan da aka bashi guda ɗaya ɗan lele ɗan gaban goshi kuma ɗan fari to zai iya fifita son allah da bin umarnin Allah a kan ɗan kokuwa kuwa da haka yace ya ya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara ƙala ya tif'al ma umar satajiduni insha Allahu minas sabirin yace ya kai ɗana haƙiƙa na yi mafarki kuma a mafarkin na gani ina yanka ka ya kake ganin za a yi yace ya baba ka yi abin da aka saka insha Allahu za ka same ni cikin masu haƙuri wato za ka sami cikin masu haƙuri wanda za su yi haƙuri da hukuncin Allah za su bi doka Allah kuma za su yi abin da Allah ta'ala wato yake so a yi to kaga ɗa mai biyayya kenan ɗa mai ladabi an umarce shi da ya bi kuma ya yi biyayya to wannan shine wato mas'ala ta farko cewa wannan abu ya fara ne da kan annabi ibrahim kuma annabi ibrahim asali ya yi biyayya ne ga umarnin allah subhanahu wata'ala wanda kuma ma aslama wa tallahu lil jabin bayan sun miƙa wuya ya wato kwantar da shi akan goshinsa wa nadainahu an ya ibrahim Allah ya ce sai muka kira shi ya kai ibrahim kad saddaqatar ru'ya inna kadhalika najzil muhsinin ka gasgata mafarki haka muke sakawa masu kyautatawa dama bayan kan Allah sai Allah ce wa fadainahu bi zibhin azim sai muka fanshe shi da abin yanka mai girma to wannan shine ya zama ranar da ake yanka wannan wato rago ko kuma abin da shari'a ta amince a layya da shi to yanzu mun ji tarihin layya wanda shine mas'ala ta farko mas'ala ta biyu ta mai hujjar yin layya bayan mun ji tarihin ta. to littafin Allah ya tabbatar da layya inda Allah ya ce fasali li rabbika wanhar cikin fassarori da aka ma wannan aya guda tara akwai kai yanka ga Allah shine wato yanka na layya da kuma yanka na hadaya sannan kuma a sunna annabi alaihi salatu wasalam ya yi layya kuma ya yi umarni da ailayya da yake cewa wato a hadisi da dama daga cikin hadisan akwai hadisin da yake cewa wanda yake da abin yin layya yana da halin yin layya ya ƙi yi to kada ya kusanci wa masallacinmu da sauran hadisai da suka yi magana akan wannan so dai akwai akwai akwai sunna aikace annabi yayi sahabbai sun yi da izinin annabi sallallahu alaihi wasallama sannan kuma malamai sun yi ijma'i akan cewa ilayya tana cikin wato abin da musulunci ya karba to dama in aka ce ka kawo hujja ka kawo waɗannan abun guda uku ka kawo ayat qur'ani ka kawo hadisi ka kawo haɗuwar kan malamai to ka gama kawo hujja duk wata hujja bata kai ƙarfin waɗannan hujjojin guda uku ba to sannan sai kuma dangane ga uh, to tunda ya tabbata a cikin littafin Allah da suna annabi sallallahu alaihi wasallam akwai layya shin wajibi ne a yi layyan ko ba wajibi ba ne ko mustahabbi ne to nan ne malamai suka kasu kashi biyu kowa da nasa hujjojin akan masu cewa layya wajibi ne sun kafa kusan hujjoji guda biyar daga ciki akwai wannan hadisi da muka karanto cewa in dai kana da hali kana da iko to wajibi ne ka ware kuɗi ka sai rago ko kuma abin da Allah ya sauwaƙe cikin abin da aka yi da da'ailai da su ka yanka ko kuma malamai kashi na biyu wanda su ne kuma sahabai suka fi yawa a ciki shine yin layya mustahabbi ne to yi bambanci tsakanin a ce wannan abun wajibi ne ko a ce mustahabbi ne abin da ake kira wajibi shine ma amara bihi shari'u ala wajhil ilzam abin da shari'a ta ce a yi shi dole wal wajib yusabu fa'iluhu imtisalan wa yastahiqu li iqaba tarikuhu wato shi wajibi shine abin da in ka yi shi yadda shari'a ta ce za ka samu lada kuma ka soke nauyi in ko baka yi ba to ka zama abin zargi kuma ka cancanci a yi maka azaba in Allah ya yafe maka kuma rahamarsa ce dama ya saba yafe wa mutane masu laifuffuka to sannan kuma wanda suka ce mustahabbi ne su kuma suka ce abin da ake kira mustahabbi ma amara bihi shari'u la ala wajhil ilzam abin da shari'a ta umarni a yi amma ba dole ba wal mustahabbu yusabu fa'iluhu imtisalan wala yu'aqabu tarikuhu shi ko mustahabbi in kayi zaka samu lada amma idan baka yi ba baka da alhakin komai wannan shine bambanci tsakanin wajibi da mustahabi kenan malaman da suka ce wajibi ne sun fi karfafa abin cewa lalle a daure a layyan ana da hali wajibi ne mai hali in bai yi layya ba ya zama abin zargi ya zama abin tir ya zama abin Allah wadai tunda Allah ya bashi arziki ya kasa yanka rago sau ɗaya a shekara wanda ko suka ce mustahabi ne suna nufin in kai zaka samu lada in ka ce ba za ka yi ba kuma ba wanda zai ce maka ka aikata laifi sai dai ka bar gara basa ka bar lada to sai matsala ta hudu abinda ake layya da shi da me ake layya bahimatul an'am abinda ake kira bahimatul an'am sune dabbobin ni'ima dabbobin nan da ake mai da su abincin yau da gobe sune raƙumi da raƙuma sa da saniya akuya da ɗan akuya ko kuma ce bunsuru ko taure sai kuma rago da tunkiya waɗannan su ne jinsi guda hudu masu nau'i takwas waɗanda ake yin layya da su da aka layya ba ta fita daga nan mutum ba zai je isiyo barewa ko ya siyo zakara ko kuma ya je ya siyo gada ko ya je isiyo siyo ah, ɓauna ko wani abin da baya cikin wannan ya ce zai lai da shi ba in ma ana ci sai dai ka ci kawai a matsayin ka ci balangu amma ba layya ba layya sai ta zama a cikin waɗannan jinsin don anan ne annabi alaihi salatu wasalam ya kuma anan sahabbai suka kuma anan malamai suka haɗu masu kawo zakara da waye waɗannan dai dan dai a wasa kwakwalwa ne sannan na biyar cin ana lura da wasu shekaru a cikin waɗannan dabbobin da muka lissafa raƙumi da raƙuma sa da saniya akuya da ɗan akuya ko da taure ko da ɗan bunsuru ko kuma da rago da tunkiya waɗannan su ne ake layyar da su to shin akwai wasu shekaru da shari'a ta sa sai sun kai wannan shekarun za a layyar da su eh kwarai raƙumi sai ya gama shekara biyar ya shiga ta shida ko mace ce ko namiji ake layyar da shi wanda ya je siyo raƙuminsa ɗan shekara biyu ko siyo raƙuminsa ɗan shekara uku ko ɗan shekara hudu ko ɗan shekara biyar ɗin ne ma in bai zo ƙarshen ta ba a farkon shekara biyar ɗin yake ma'ana ya gama uku ya shiga ko ya shiga gama hudu ya shiga biyar to bai isa layya ba sai ya gama biyar ya ɗan shiga shida ko da kwana ɗaya ne ko ya gama biyar cif cif ya shiga shida kaɗan to shine ya isa layya wanda ya yi layya da ƙasa da haka to kawai nama ya ci amma ba layya ba ne saboda bai yi la'akari da shekarun da aka sanya cewa kuma in bai kai wannan shekarun ba ba a kirga shi a cikin abin da ya isa a layya da shi da kuma ka ashe kenan raƙuma su sai an duba ba kawai za ka siyo raƙumi ba sai ka tambayi shekarun raƙumin eh shekarar raƙumi nawa in an ce maka ya shekara shida ya biyar ya shiga ta shida to ka siyo shi shine za ka yi layya da shi shi kuma sa da saniya sai wanda ya gama shekara biyu ya shiga ta uku wato dan shekara uku kenan ake bukata uh, ah, saniya ko da bai gama ukun ba yana da cikin ta uku to shine sa sai ka nemi ɗan shekara uku zuwa sama haka saniya sai ka nemi 'yan shekara wato wacce ta gama bi ta shiga uku zuwa sama in kai ƙasa da haka to kawai baka cika shekarun da ake bukata a sa da saniya a layya da su ba sannan sai kuma dan taure ko bunsuru ko akuya da dan akuya su kuma sai ya gama shekara ɗaya shiga ta biyu wato sai ya haura wata goma sha biyu zuwa wata goma sha uku to shikenan zuwa sama to daga nan taure ko akuya sun isa a layar da su kenan in bai kai shekara ɗaya ba ba za a yi kamar wata takwas ko wata goma ko wata goma sha ɗaya ko da wata goma sha biyun ne in bai haura da kwana ɗaya ko biyu ya shiga ta uku ba to shi ma malamai sun ce ba za a yi layar da shi ba shi kuma rago shi ne aka yi sassauci shi rago yakan fara ma daga wata shida za ka iya yin layya da za ka shi rago in kan ka ga mutum da ɗan ƙaramin rago ko ƴan ƙaramar akuya tunkiya to wannan ba matsala saboda ita an sassauta cewa daga wata shida ma take kosawa lokacin da za a iya yin wato layya da shi kina muna iya cewa dangane ga shekaru ana duba sa da saniya daga shekara biyu ya shiga ta uku shi kuma raƙumi da raƙuma daga shekara biyar ya shiga ta shida shi kuma ɗan akuya daga shekara ɗaya ya shiga ta biyu shi kuma rago daga wata shida zuwa sama haka tunkiya daga wata shida zuwa sama to za a yi layyar da su wanda shine mas'ala ta wato biyar mas'ala ta shida shin akwai eh, wani, aibi da ake so a kiyaye waɗanda ba a son in za a layya a samu wannan dabbar da za a yanka da wannan aibin eh akwai su kuwa waɗannan aibuka nasi ya zo da guda hudu ko malamai sun kiyasta ragowar da nasi bai kawo ba domin dama amfanin kiyasi jali shine in an faɗa abu kuma sai a duba daidai da shi ko sama da shi ko ƙasa da shi ko kwatankwacinsa ko abin da ya kama da shi abubuwan da annabi alaihi salatu in nassanta guda hudu ne ba a yin layya da ramammiya ƙeƙashashiya wacce ba ta da kitse ba ta da rama ka je ka nemo ragonka wani ɗan shinge-shinge wani ɗan fille-fille wani ramamme wani tsokakke, wani kawai kana ganin ga ƙashi nan a waje ka ce za ka yi layya da shi sai dai ka ci nama so da haka ba a layya da abu sai ya zama ƙosashe a nan ne kuma suke yin ha'inci tunda an ce kai ya zama ramamme sai su je su samu ruwan ɗan wake ko wani abu dai kan faɗa ma wani ya je abubuwan da ake har haɗawa a je a dura wa dabba kaga ga ta bulbul sai ka siyo ta ka zo gida ta ɓarke da zawayi dama cika mata ciki aka yi naman ya tattaso ko a je a musu wasu allura shaka fashe ana yin alluran shaka fashe marago kaga ya zama tiƙeƙe mala a kewaye shi ana ta oh ana santi sai kuma ka zo gida sai kaga ya rame saboda alluran shaka fashe aka yi masa ko an ɗirka masa wasu sinadarai nan da nan ya zama home da shi amma ko ba naman gaskiya ba ne akwai ƙwararrun da in suka lallatsa wasu gurare suka ga ya taso suka latsa suka ga ya taso to sun san wannan raƙumin an masa ɗura ko an masa shaka fashe ko an masa allurar sinadarin wato ƙara kumburi kumburi ne ba ƙiba ba ce to wannan maha'inta waɗanda dama maha'inta 'yan wuta ne al-gishu wal khadi'atu fin nari to waɗannan su ne suke yin wannan ha'incin to da haka ka kula da ramammiya in za tafi siyo kan kuma an ce ramammiya kai ka je ka siyo ƙosashiya. kai baka san me ya koshi ba baka san menene kumburi ba baka san menene dura ba so ka nemi kwararre in zaka tafi siyo ragon layya don kaka je a buga maka wacce take kumburarriya wacce take kuma ba kosasshiya ba sannan na biyu ba a yi da mara lafiya ga rashin lafiyan ta tana tafiya tana tasgadewa ko za ta faɗi saboda ciwo ya cita ta to wannan mara lafiyan ba a yi layya da mara lafiya so in za ka yi layya ka nemi mai lafiya ah, wacce ba mara lafiya ba sannan na uku ba a yi da gurguwa kada mutum ya je ya nemo gurguwa gurguwa ka to kagan an ce gurguwa to ina ga mai ido ɗaya ina kai ga wacce ba kafafuwan ma gaba ɗaya ko ba wasu kafafuwan tana tafiya tana tasgadawa tasgadawa da ya fito fili karara an san gurguwa ce to wannan illa ce to ina ga kuma wacce ba kafan ma gaba ɗaya sannan kuma ana kula da kada a yi da ramammiya kada a yi da wani kada a yi da gurguwa, kuma kada a yi da mai ido ɗaya to ina ga kuma wacce ba ta da idan gaba ɗaya to kaga wannan shine kiyasi aulawi annabi alayhi salatu wasalam ya ce kada a yi da mai ido ɗaya to min babi aula kada a yi da makauniya ya ce kada a yi da gurguwa min babi aula kada a yi da wacce ba ta da kafa shi da kiyasul aulawi da kiyasul musawi da musawi da aulawi kaga wani kiyasin da ya daidai da ita shine wato ga idan amma ya mutu ba ta gani da shi amma yana nan da bai tsiyaye ba amma ko ba ta gani da shi an rufe wannan aka zo ta nan gurin aka aka tattaba ta bata ji da sauransu to kaga wannan su ne aibobi guda hudu da annabi alaihi salatu wasallam ya nasanta sai malamai suka nemo na daidai da su suka nemo na sama da su suka nemo na ƙasa da su daga cikin aibubukan da nassi bai zo a kansu ba malamai suka binciko akwai mai yankakken kunne ta yankakke ne to shi ma an yi ta bayani sulusi waye yawan kunnan da zai yanke sannan akwai mai karyayyen ƙaho shi ma akwai fuƙaha sun shiga bayani akan karyayyen ƙaho ya karye gaba ɗaya ko mafi yawa ya karye ko babu shi gaba ɗaya ko kuma a'a akwai kuma mai datsatsiyar jela jelata ta datse sannan akwai ko mara haƙora wacce take haƙoranta sun zube ko saboda tsufa ko saboda larura da rashin lafiya sannan kuma akwai mai yankakken hanci hancinta ya cire sannan kuma akwai fiɗiyayye shi fiɗiyayye li islahin lahami wannan aka fiɗiye shi don don ya karfi kamar taure da ake masa wannan babu laifi to waɗannan su ne abubukan da nassi bai zo da su ba mai yankakken kunni mai karyayyen ƙaho mai datsatsiyar jela mara haƙora da mai yankakken hanci da kuma fiɗiyayye wannan nassi bai magana a kansu ba waɗanda ya magana ramammiya mara lafiya gurguwa da mai ido ɗaya sai malamai suka ce tun aka ce ramammiya gan babu aula ka ɗauko mara lafiya tunda aka ce kuma mara lafiya kaga kenan ba za a ɗauko wacce take sharafin mutuwa ba tunda an ce gurguwa ba za a nemo mara kafa ba tunda an ce mai ido ɗaya kaga ba za a ɗauko makauniya ba min babu aula to sannan waɗannan abubukan da ba a kawo ba su kuma ana ga sun yi daidai da waɗancan da shari'a ta nassanta shine mai yankakken wato ah, kunne mai karyayyen ƙaho ita wannan shine aibi kashi na biyu sannan akwai mai datsatsiyar jela akwai mara haƙora akwai mai yankakken hanci akwai kuma fiɗayayye waɗannan su ne aibuka guda shida da nasi bai zo a kansu ba wanda malamai suka kasa su kashi biyu wato eh, wanda ya daidai da abin da ba a faɗa ba da kuma wanda yake sama da abin da aka faɗa sannan matsala ta bakwai duk dai a kiyaye kowane aibi ana son ta zama lafiyayya kawai kowane aibi ma a kiyaye ah, sannan na bakwai abin da ake so ga dabba wato kiba ake so yawan nama ake so ko kuma daɗin nama idan za a bi daɗin nama to yi da rago da tinkiya shi ne shi ya kamata a gabatar in kuma za a bi yawan nama to raƙumi ya fi da raƙuma to kaga idan mutum ya duba ya ga cewa inda zai layyan akwai jama'a da yawa kuma yana da hali to ka samu girƙeƙen raƙumi ka yi da shi yadda za a iya kasa shi da yawa mutane su samu nama da yawa ko ka samu girɗe sa in kana da hali ka yi ba ka da hali kuma sai ka tafi zuwa ga ko da wasu na ga san ne ka sa rago rago ɗaya ma ya isa ba abin ba ana yin su don alfahari ko nuna isa ba ne kaga ana nuna wani kiwataccen rago ana cewa miliyan ɗaya mutane ko a nuna sa a ce miliyan ɗaya kaga ana ana yawo da shi wanda iyanka ana ana ga kamar ya fi kowa to shi ba ana yi don alfahari ko don riya ko don nuna wadata ko don nuna isa ko don a ce kayanka abin da ya fi kowanne girma ko ya fi kowanne tsada ko kuma ya zama one in town kai kaɗai ka wannan babu irinsa ba wannan ne makasudin yin wannan ba makasudi shine la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum saboda haka eh, malaman da suka ce a tafi akan yawan nama su suka jeranto cewa raƙumi da raƙuma ne a farko sai sa da saniya sai kuma rago da tunkiya sai akuya dan akuya an bi yawan nama kenan kuma an bi daɗin nama sai a fara gabatar da rago shine a gaba da tinkiya tun da namansu ya fi laushi da daɗi da sauransu sai kuma awaki sai kuma shanu sai raƙuma su dawo ƙarshe eh, a wajen daɗin nama ko kuma ƙarancin ah, kashe kuɗi matsala ta takwas wanne ya fi ah, ko matsala ta tara shine a wane lokaci ya kamata a layya lokacin da ya kamata a layya shine bayan an sako daga idi ba an sako daga idin masu malamai sun ce sai idan shugaba na al'umma da ke yankin ya yanka nasa sai a yanka an sako daga idi aka jira limamin da ya muku sallar idi ya zo da ragonsa dama ya yanka to alama ce ta cewa ya nuna muku cewa kuma ku je ku yi naku yanka eh, to wannan shine daga nan kuma lokacin yanka ya fara za a iya yi daga nan har zuwa azahar in ba a samu hali ba a bari sai gobe zuwa azahar wasu malaman sun ce zuwa azahar rana ta yi zawali to shikenan abin da aka fi so da ka yi bayan zawali ƙara ka bari sai gobe da safe ka yi saboda haka kamar bayan zawali bai kai daraja yi da safe ba kuma mutum kaye da daddare kaga wani sai ya zai laye sai tsakar dare kuma ba wuta dama sai yanka ragonsa da daddare kaga wannan kamar sai a zarge shi cewa rowa ike yi ko kuma na sata ne inda kaga mutum zai laye tsakar dare a cikin duhu ai ɗayan biyu ne ko dai marowaci ne ko kuma na sata ne ko kuma baya so a ga abin da iyanka to kaga duk waɗannan abubuwa za su iya kasancewa wanda kuma ba a son a yi mutum ya abin da za a zarge shi to wannan su ne a matsaloli guda wato kenan lokacin lai yana farawa daga lokacin da aka sako idi liman iyanka har zuwa bayan kwana uku zuwa ƙarshen ayyamu tashrik zuwa sha uku ga wata wanda shine magana jamhuru sai matsala ta goma shine ya za a yi da naman in an yanka yadda za a yi da nama idan an yanka shi ne nasi ya zo cewa za a iya kasa naman nan kashi uku a sadaka da wani a ajiye wani a kuma ci wani maimakon da mutane an hana su masu dinga ajiyewa saboda wata shekara da aka yi yunwa aka ce mutane su daina aje naman layya kowa ya layya kawai ya fito da shi a cinye nan take to amma daga baya sai aka ce to an maka sauki zaka iya kasa uku in an ce ka kasa uku ba ana nufin ka kasa shi daidai wa daidai uku ba a'a ta wanda zaka aje fi yawa ta yawa wanda zaka ba ifi yawa ta yawa wanda zaka ci yafi yawa almuhimmi dai ka ci daga ciki ka kuma yi sadaka da wani kuma a ajiye saboda watakila wani ya yi tafiya zai iya samu ko kuma wani zai iya zuwa daga baya ko kuma dai a ɗan kwana biyu ana cin naman sallah kaga wannan shi ma yana ciki to wannan su ne abubuwa guda goma a takaice mahimmai da suka shafi wato hukuncin laye sai tambayoyi guda goma tambaya ta farko shine za a iya sadaka da kuɗin yanzu wani zai bugo maka daga turai ko daga amurka ko daga wani gurare cewa akwai ƙasar da yan yankan ma matsala ne harajin da za a ɗora maka da nauyin da za a ɗora maka da ma inda za ka je ka yankan yana da wahala da haka ne za ka ga wasu kasashe ana turowa daga italy daga jamus daga faransa wasu kasashen turai musulmi da suke zaune a can sai su bayar da kuɗaɗen eh, raƙumansu ko shanunsu a je ƙasashen da ba su da dokoki masu zafi kuma suna buƙatar nama a je a yanka musu a can su ci su zai samu ladan to wannan idan abin da aka fi so kai layya kai da kanka a inda kake to amma idan wata doka ko akwai tsanani a inda za ka yi din to ka iya turawa da kuɗin a je a a wani guri ko kuma tunda yin yin layyan ya fi yin sadaka da kuɗin saboda ba a so abu ya koma kuɗi in ka ba mutane kofar cewa su dinga sadaka da kudi wani sai ya daina layyar gaba ɗaya sai ka ga ana taransifawa a maka transfer kuɗin rago kai maka wani transfer kuɗin rago a ƙarshe duk ba wanda ya yanka ragon to kaga shi kuma so ake wannan alamar addini din da taimakon shi, a ga ta bayyana a fili sannan za a iya cin bashi a layya matsala ta biyu to malamai sun tattauna bashi suka ce bashi kala uku ne akwai bashin rigima baka aje ba baka ba da ajiya ba ko baka tunanin wani kuɗi zai faɗo maka kawai ka ci bashi don ka farantawa matanka ka farantawa 'ya'yanka kuma ka fita kunya kuma ka yi abin da ba za a zage ka cewa ka kasa yin layya ba amma ko makasudi shine ba ka da hali ba ka da iko ba ka da wata dama ba ka kuma da wato uh, uh, kama siyar ko kama ajiye ba ka da komai sai ka ci bashi ka yi layyan kuma sai daga baya mutum ya zo yana sallallami cewa ina ma bai ci ko ina ma bai yi layyan ba ko kuma ina ma bai ɗauki bashin ba to wannan ba a so mutum ya ɗauki bashin da zai zo ya shiga ɗaka ya tagumi nan iyalanka sun gama cin nama kuma sun baka da masu bin bashi ana, tsere da kai ka ci bashi ka yi rago ko ka yi sa saboda kada a ci alhaji wani wannan shekarar bai samu ikon yi ba kai kuma kana son dole sai ka yi saboda sai mutum ya yi na takama ya yi na neman suna ya yi kuma ya zo yana kuka yana ihu sakamakon nauyin da ya ɗora ma kansa to Allah bai ɗora maka ka ci bashin rigima don kai layya ba sannan na biyu bashin akwai bashin da kuma ƙarshen wata ne bai zo ba sai layya ta faɗo a tsakiyar wata kamar yadda muke tunanin wannan ba za ta faɗo a ƙarshen wata ba to kuma sai ƙarshen wata za a baka albashi to kaga dan ka ci bashi ka layya kana da tunanin akwai kuɗin da za ka samu kafin lokacin ko kuma wani kake bi bashi sai ya ce maka wallahi bashin nan ba zai samu ba sai karshen wata kai kuma gashi a tsakiyar wata za a yi layya to kaga ka iya cin bashi kai tunda akwai kuɗin ka amma baka aje ba baka tara ba baka aje baka da wata kadara baka da wani kuɗi kawai ka je ka ciwo rigima ka zo kana wasan buya da wanda ka karɓi ragonsa ko ka karɓi bashinsa wannan kada mutum ya ɗauko wannan rigimar Allah bai ɗora maka dole ba sannan matsala ta uku mutum ya siyo ragonsa na layya ya kashe kuɗi ya siyo ragon layya sai ragon ya ɓata ko aka sace to in an, an sace maka rago to kaga ai ba za ka siyo wani ban baka da hali shi barawon shi kenan sai a yi masa Allah ya isa ya dawo da ragon nan in bai dawo da shi ba to shi kenan kai dai ka fita ba za a ce ka sake siyo wani kai layya ba in dai ba hali gare ka ba tunda an riga an sace ko kuma ya bata an neme shi ba a gan shi ba to kuma da aka sace ba a gan shi ba sai bayan sallah da kwana hudu lokacin laye ya wuce to za a iya yanka kuma za a yanka ba aka ce idan bakance ka yi to wajibi ka yanka tunda ka yi bakance za ka yanka to ko daga baya aka ganshi sai ka yanka hakanan wanda aka sace din shi ma in ka yi bakancen za ka yanka to dole ka cika wannan bakancen naka da alwashin da ka ɗauka kan za ka yi layya da wannan rago sannan akwai matsala ta aske gashi da kuma yanke farce ga wanda zai layya ba aikin hajji yake ba za ka yi layya to hadisi ya zo cewa wanda watan zilhijja ya kama kuma yana nufin zai yi layya to kada ya aski gashin jikinsa kada kuma ya aske gashin jikinsa gaba ɗaya ko na ina da na hammata da na gaba da gashin baki da gemu da gashin ka duk wani gashi ka bashi sannan kuma kada ka yanke farce har sai an sako tukunna daga daga idi ka ma yi layyar tukunna sannan sai ka zo ka yi aski ka yanke farce ka yi gyaran fuska to wannan wasu kan damu su ta waya cewa malam to ni wallahi ni gashi ko kaka ya fito sai ta damu na muka ce ba wajibi bane ba fa malaman da suka ce wajibi ne yan kaɗan ne wanda suka ce ba wajibi bane su ne su suka fi yawa cewa yin wannan doka din an so ne so in ka ka takura ko ba za ka iya jurewa har kwana goma ba ka tare da kuma gashi ba to wannan ka bawa kanka wani lada kamar yadda wani kira da ɗazu yake cewa malam to ni gashi na manta ban yi aski ba ban yanke farce ba gashi farcen ya dame ni gashi kuma abin rashin aski ma ya dame ni na ce to ai dama abu ne mai kyau ake so ka yi ka samu lada in kaga ba za ka iya jurewa ba to shikenan sai ka haƙura wato ka bashi to sannan kuma akwai a mas'ala ta ɗaukan nama zuwa wani gari shin za a iya yanka a nan sai kuma a ɗauki naman a kai wani gari eh idan naman nan ya wadata wato an yi layya a kano misali sai zan naman ya wadata a kano kuma ga wajen 'yan gudun hijira ko wajen wasu mutane da suke bukatar nama kamar a saudiya da ake yanka miliyoyi na raƙuma da shanu da waye kaga naman ya musu yawa su dama ba talaucin nama gare su ba to shine sai aka yi fatawa a dinga sa su a firji ana kaiwa kasashen musulmi da kasashen fakirai to wannan malamai sun ce babu laifi in yayi yawa a iya fita da shi zuwa wani guri musamman kuma aka zo aka yi a makama ya isa aka yi a ko'ina ya isa tunda zamani ya canza yanayi ya canza ba so ake ai ta ganin nama ana zubar da shi ana zubar da kawuna ana binne su bayan ga muna muna neman kan ragon ruwa a jallo kuma kaga kan rago kamar dubu ɗaya an binne shi a ƙasa saboda to a kaga a sa shi a firji a kawo ƙasashen da suke bukata a raba musu kyauta wannan abu ne mai kyau sannan ba a siyar da komai a cikin a cikin layya ba za ka sayar da fata ko kai da kafa ko ka siyar da wani bangare ba in ka riga kai layya komai ya zama sadaka hatta ma wanda ya yi maka fiɗa mahaucin da ya maka fiɗa da wanda ya maka yanka ba za ka biya su da naman ba sai dai in ka biya su kuɗin su sannan kuma sai ka ba su nama sadaka amma ba za ka biya mahauci da mai yanka da wanda ya kula maka da feɗewa a ce za ka biya shi da naman ba ba a yin haka in kai haka wato shi ma an samu matsala sannan sai ka siyo dabba mai lafiya da ka siyo dabba mai lafiya duk sharaɗin nan ta cika kafin ranar layyar ta zo kuma sai ta karye kuma gashi an ce ba a yi da gurguwa to babu laifi tunda mai lafiya ka kawo ta karye daga baya ko ka kawo mai kiba kafin ranar sai ta rame ko ka kawo mai lafiya kafin lokacin sai ta samu kamu da rashin lafiya kai mai lafiya ka siyo amma kafin lokacin sai ta kamu da rashin lafiya to kaga anan ba za a ce ba za a ce ba ta yi ba tunda ainihin ka bi sharaɗin da ake bukata sai larura ta zo ta kaddara ta faɗawa abin ko kuma yara suka bige ta ta ido ɗaya ko kuma yara suka karya mata ko suka karya mata kafa ko kuma ta kamu da rashin lafiya ko mai kiba ce dama kuma kumburi ne sai ta sace ko kuma duk in ba sakacinka a cikin waɗannan abubuwan da suka faru na aibubbukan da suka zo daga baya wanda ba da su ka siyo ba daga baya suka faru kafin ranar sallar ta zo to duk waɗannan ba za su yi tasiri wajen hana domin aibi ne da ya zo bayan ka cika sharaɗin da ake bukata to wannan ba zai hana a yi layya da su ba to waɗannan su ne matsaloli guda goma da kuma tambayoyi guda ashirin da muka amsa a kan harkar layya za mu buɗe layi da wuri saboda masu buƙatar wato yin tambayoyi a kan haskar da ya shafi layya kun ji dai abin da muka tattauna mun tattauna matsaloli guda goma za mu sake maimaita su saboda ka fita daga maudu'in na farko tarihin yin layya na biyu hujjar yin layya na uku hukuncin yin layya na hudu abin da ake layya da shi na biyar shekarun da ake duba a dabbar da za a yi layya da ita na shida abubukan da ake kiyayewa sannan na bakwai abin da ake so yawan nama ko ko daɗin nama na takwas wanne ya fi wato ah, ah, abin kalar dabbar da ake so a yi layya da ita da kuma siffofinta mai kiba lafiyayya ƙosasshiya mai tsada mai kyau mai fari-fari ma da sauransu sannan na tara lokacin da ake yi mun faɗi cewa fara daga bayan an sako sallar idi liman ya yanka haɗi zuwa lokacin sha uku ga wata sannan kuma eh, za a yi sadaka da naman a ajiye a ci eh, sannan kuma sai muka amsa waɗannan tambayoyi tambaya ta farko shine sadaka da kuɗin mun ba da amsa cin bashi a yi idan ta ɓata ko an sace yanke farce aske gashi ɗaukar nama zuwa wani gari ba a biyan mahauci da naman ba a siyar da komai idan an siyo mai lafiya sai ta samu larura assalamu alaikum nuna lafiya kai kana wani guri ana kiɗa kuma ka kauce daga inda ake kiɗan nan ko mu kashe to daga ina kake waye eh waye kai daga ina malam Idris na eh, kana lafiya alhamdulillah za ka yi layya ko <laughs> ok to kai ba za ka to kana da halin yi kuma sai ka taimaka wani yayi abin da halin amma na taimaka dai mai gidan sun dai zai yi to to Allah ya bada sa'a awa, muna nan lafiya muna da jin karatu cikin to Allah ba da sa to Idris to Allah ya amsa mana baki daya Idris mun gode Idris daga Rivers ta ce shi bai da hali amma ya taimaka iyayensa su wasu kuma sai ka ga suna da halin yin sai su ce wai ai sai dole sai kai wa babanka wajen yi wa baban naka kai kuma sai ka karsa halin da za ka yi bayan shi da bai da hali bai zama wajibi a kansa ba sai kai kai ka saka sunansa a ciki yafi assalamu alaikum waye daga ina to salis muhammad wa muhammad nasir muhammad nasir na daga taraba ok to kana ji muna magana yau akan layya za ka yi layya ko ku samari da an ce sai ku ce eto in waya ce ko mai ta sai ku siya in budurwa ce za a kai mata kayan zance kowace irin atamfa ku siya wani atamfa ma ta fara gwan tsada ya eh, salisu yanzu kai yanzu ka siyo matarka a tamfa amma ka ƙi laya man salisu eh, yanzu kai in ka ana wani yayin wani a tamfa ta dubu hamsin ta ce a siya za ka siya ko ba ka siya ba eh, to yanzu dai baka da hanyar yin lai kenan to ka siyar da waya ah. ka na kai layar a ba ta ga kudin ragon ta nawa ce lewai wai taka za ta yi nawa ba ta wuce dubu ashirin da na dubu ashirin ai bai isa ba to yanzu dai sai mu maka addu'a salisu Allah ya hore maka wata shekara kai aure kuma kai layya mm, to mun gode man salisu daga man salisu muhammad nasir daga taraba assalamu alaikum assalamu alaikum to wannan ba mu same shi ba amana sa waɗannan kwanaki a shagala da Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar wallahu akbar walillahi alhamd shaki kira a takabirin al-mutlaq shi za a yi ta yi tun da ganin wata har zuwa kwana goma sha uku halo alaikum salam waye daga ina kana nuraddin daga ina nuraddin daga daga niger state to ne? Eh, ya maganar layya an shirya ko to masha Allah guda nawa zaka yanka eh to gaskiya zan yi layyan nan to amma dai na siyo abin layyan kuma ya samu matsala ya samu matsala ramewa ya ko eh, sacewa aka yi ko bata ya ko kuma ciwo ya kamu da shi eh, to ma nuruddin yana bibiyan mu ta can talabishin ko ta abin nan bai ji mu nan ba assalamu alaikum Sanuna lafiya. Lafiya lamar da lafiya. Waye daga ina? Hamza ne daga Lagos. Hamza kana lafiya? Lafiya Yau Hamza muna tattauna a kan layya da sharuɗan da aka samu wanda zai layya. Eh, mun ji. To ka shirya yin layyan ko? Insha Allah. To Allah ya bada sa'a. Allah ya karɓa mana kuma an duba sharuɗin da aka sa ka san in sa ne sai ya shiga shekara ta eh. uku in raƙumi ne sai ya shiga shekara ta shida eh. ka duba shekarun ko eh, ko mai lafiya babu aibi a jiki kuma ka nemi ƙwararri ya zaɓa maka ba mai kumburi aka baka ba to Allah sa albarka to sai a shagala waɗannan kwanakin a rage hira a dinga yawan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah da kuma Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd to malam daga Lagos ya ce insha Allah yana shirye-shirye assalamu alaikum alo to kai ka muna jiyo ka kuma Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd Assalamu alaikum Waye daga ina To Rabi kaɗan matsa daga wajen Alhamdulillah Ya maganan layya eh, Za a yi ko? to kuma an duba ka'idar da shari'a ta ce cewa a yanka mai kaza mai kaza mai kaza ko eh gaskiya muna kula da wannan daudi insha Allah to to Allah sa alheri amin na Allah ba da sa amin Muhammad Rabiu daga Adamawa ya ce an shi shirya insha Allah assalamu alaikum waye daga ina Umar Faruk. Mm, daga birnin Kumasi, daga Kumasi. Ah, Na gane, eh. To, kaga muna tattauna akan maganar layya da hukunce-hukuncenta da abubuwan da ya kamata mutum ya kiyaye akan kalan dabbobi da shekarunsu da lafiyarsu da kuma a hukunce-hukuncen da aka faɗa game da cin bashi ko karɓa aro ko rance. to me za ka ce kai me tambayar ka to an sai an sai an sai raƙum an sai raƙumin layyan ko eh? ka sai raƙumin da za ka yanka a ranar sallah eh, raƙumi za ka yanka ko sa ah, rago za ka yanka to Allah ya karɓa to Allah ya karba Allah ya karba eh to sai a shagala za a yi azumin kuma ranar arfa aiko ah, to Allah ya ba mu sa'a Umar Faruk daga Kumasi Ghana yace insha Allah ya shirya Allah hore masa dan abin da zai yanka na rago Allah karba assalamu alaikum waye daga ina muhammad ne daga jigawa muhammad eh to mamma ka ji abin da muka ce ko eh. to me za ka ce game da tambayoyi akan layya malam wai shin ya halatta wai yara su hada wa mai gidan su kuɗi ko dai wani nasu haka kuɗi ya layya eh to kaga ai uba ne uba an aka masa karo karo ya layya ai kaga kamar dai an sauke nauyi ne kuma an sauke rigima dan wani uba in bai layyan ba sai ga kamar ƴaƴansa ne suka jawo eh haka ne kan eh sai ce sai ce sun hana shi abin layya shi za ga wani ma gashi shi ya kamata ya yi amma sai ya haƙura iba uban ya yi don a zauna lafiya eh, yawwa to ka gani mm. to amin amin amin assalamu alaikum sannu waye daga ina to mala aliyu adamu kaji muna tattauna a kan kunce-kuncen layya eh, da tuwon sallah da ɗinkin sallah wanda mutum yake da hali sai ya in zai iya duka a yi ɗinkin sallah a yi tuwon sallah kuma a yi layya eh, mm, in ma da hali a taimaka wasu su yi to me za ka ce ok to kamar yaya wanda ya rasu ya ce a yi masa ya bar wasiya a yi masa layya ko ko aka yi masa anifin a za ka iya musu layya istiqlalan ka yanka musu ka ce bayan fa ka yanka naka amma eh, za kuma ka iya taranyantar da su a cikin naka ka ce kawai Allah ya baka ladan da kai da iyayenka eh, eh, kowanne aka inda hali ba matsala insha amin amin iyaye ana musu ayyuka mai karban niyaba don su samu lada assalamu alaikum wa alaikum salam waye daga ina amin amin ok abubakar yau ma ka sami mu ko ok eh ok na gane eh wannan suna ce dama ranar ranar karamar sallah in za a fita sai a fara cin wani abu ita ko babbar sallah sai an dawo daga idi eh, malam nan ne kuma na siya da gida za a yi a gida nan ai ba ai ba ruwanka yanzu ai ba ruwanka kawai yanzu kai sallar idi zaka je a garin kawai da an sako idi shikenan ba ruwanka da yaushe aka yanka anan ka yi la'akari da kasaka. Mm. ko da zamanin ko da lokacin ya saba cewa sai da aka fara yin sallah anan kafin a yi anan to kaga inda kake da nan za ka yi hukunci da kun yaƙi tsakanin sallah za ka yi aiki so za mu iya yi tunda akwai musulmi da kuma akwai masallaci a wajen sai za mu iya yin sallar wajen ko kuma ya kamata eh dai kun kai adadin da ake bukata za ku iya yin sallah yanzu ai kaga bai kamata kamfani kuma a ƙasar musulmi a ce ranar idi kuma a ce ana aiki ba ai malamin doka ne na kamfani saboda kama misali kamar kamfanin da ake tace gas ko wani abu eh na gani. za a bar kowa ba eh gaskiya ne to ba komai waɗanda suke a waɗanda suke a idan suna da yawa wanda suke a gurin suna da yawa za su iya naɗa liman ya musu ba matsala mm, Alright, to yayi kyau. Amin, Waye daga ina? abubakar musa ne daga jihar nasarawa lafiya ok abubakar musa eh, daga jihar nasarawa lafiya ok na gane eh, eh, mana tambaya da shi ne ita layyan na kasan wasu suna ce da aka fara ba za a daina ba to ya juwa ya ce ba za a to ba sai an sai da hali ba a karama kalla inda hali a yi in ba hali za ka iya wannan shekara kuma wata shekara Allah ya hore ma kai wata shekara ba ka da hali sai ka haƙura. Eh. mutum zai ce a gida ne ko kuma ya raba ma jama'a ai mun faɗa cewa za ka kasa uku ka ci kaso guda ka aje kaso guda ka kuma raba da kaso guda to na gode malam mm, to malam bakar gode malam daga nasarawa yana tambaya akan cewa wai mutum ya fara laye sai yi dole to kaga kenan wasu wasu ma yasa yasa suka ƙi farawa saboda ka fara ka yanke to shi aikin alheri zaka iya ci gaba zaka iya huta zaka iya rasa abun ma da zaka yi din ko abin ya karu ka kara ko ya ragu ka rage ko kuma babu ma ka fasa gaba ɗaya duk zai ya jaraba ba yadda ba ta zuwa assalamu alaikum assalamu alaikum salamu alaikum waye daga ina shi yana kallon talabishin yana mana magana to kuma sautin yana bambanta daga waya ka za mu dinga magana da kai assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam waye daga ina Muhammad wa? to muhammad nura to me za ka ce a ka bari inda an tashi ana ruwa ya yi tsanani kada a je inda ba a cikin masallaci za a yi ba ta mm. amin amin Alo? Alo? Wa alaikum salam. Waye daga ina? Aliyu ne daga Adama. To Mala Aliyu. Na gajiya Mala. ya. Kana lafiya? Muna jin ka. Wa alaikum salam. Me tambayar ka Aliyu? Malam eh, game da yanka ne. Eh. limamai anguwa su yi yanka eh ma eh, dama a wajen layan misali kaga raƙumi mutum bakwai za su iya haɗuwa su yanka raƙumi mutum ah. bakwai za su iya haɗuwa su yanka saniya a wata ah. wayan ma mutum goma suna iya haɗa kuɗi su yi ragumi daga ah. bakwai ko goma to kaga eh, ko ba a faɗi sunansa ba Allah ya san su yawwa to kaga sai kawai a ce ah, wannan eh, layya ce ta mutum bakwai suka hada suka sai suka sai raƙumi ko suka hada suka sai sa ko ma a ce wani shi suna zai waɗansa a ciki wani kuma na eh. hadaya ne wani lailayya ne duk za a iya samun wannan haɗakar wani kuma ma na fidiya ne ya yi fidiya ne na aski da ya ko kaza kaza to duk za a iya haɗuwa a cikin wannan mutum bakwai ɗin su zama kowa ya shigo da bukatarsa wani zai iya shiga hannu biyu amma ba sharaɗi ne sai an rike wuka an ce ya Allah wannan ragon malam mudi da malam shehu da malam idi da malam waye da malam waye da a karanto suna wani ma takarda ake bashi ya rike an wasa wuka raƙumi ko sa ya zazzara ido an yanka shi ana karanta masa sunayen masu shi kaga shi Allah baya bukatun duka karanto sunaye kawai ka yanka ya san da waye da waye Eh. ba kuma wani karatu da eh sai bismillah da Allahu akbar bismillah injini ya fito a ce Allahu akbar hmm. eh insha Allah amin eh sosai kuwa ai ana son ya kalla alƙibla a samu ƙwararre kuma ya danne shi kuma a wasa wuka sosai eh. don kada ya zama an masa an ta giggirbawa bai yanku ba a samu kuma kwararre wanda ya iya yanka kuma a danne masa sosai dan wataran sai an fara yanka in ya zabura din nan sai ka sai wukar ta faɗi ko kuma ka ga hannu ya kauce daga inda ake yanka eh eh to shikenan sai zuwa kana bayani game da wanda ya tambaya ba iyaye eh baka karatar ba sai aka kira ka eh na ce iyaye idan mutum yana da hali ya taimaka musu su yi amma shi ya fara yi eh. in suna da eh, rai ka yawa mamata kaga sai ka tarayyantar da su a cikin naka ka ce Allah ladan ka yi niyya a ka cewa da kai da iyayenka Allah ya baku ladan mm, in kuma da hali in kuma da hali sai ka siyo ka yanka musu nasu daban na'am na fahimta eh bare to amin amin amin amin Allahu akbar daga ina waye daga ina salamu alaikum daga ina ok daga damagaran waye daga damagaran na'am to me kake so ka ce layinsa ya makale daga da magaran Nijar. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ibrahim ne daga Katsina. Ta Ibrahim daga Katsina. Eh daga Katsina ba. To Ibrahim me zaka ce ana magana akan layya? Malam tambayar da nake yi shi ne. Mm. abin kawai shi ne aka ma aski aka ma aski kai kai wani irin lissafi kake yi bayan yau a Saudiya yau daya a Najeriya yau daya wallahi eh, da aka zama askin kana na sana amma na san cewa dama jiya wai eh, jiya an ga wata amma da aka zama askin okay ba ka manta ne ya na manta a ba komai ai mantuwa ba abin da ba ta jawa hmm. eh ba matsala amin amin malam ibrahim da katsina ya manta ya aski yau kuma ya san an ga wata je shi kuma yana son ya layya yana son yau assalamu alaikum lafiya lau waye daga ina alhaji bala daga maiduguri alhaji bala kana lafiya alhamdulillah sai ya muna jin daɗin wa'azin ka da alhamdulillah mun gode Allah ya da alheri to amin alhaji bala mun gode yau muna magana akan layya alhaji bala eh to ka an shirya layya ko to Allah ba Allah ba da sa Allah ba da asa ya karo arziki da lafiya na'am muna kewaye da wayanda ba sa sallah za ba su nama eh kwarai ko ai makota ne kaga makoci ga ana cin nama ba bashi ba ai kaga sai ga kamar ruwa ake yi yawa za ka iya ba su a matsayin makota watakila su ma zai kyau su ga cewa an kyautata musu ana zaman lafiya sai a ƙara zaman lafiya mm, yana magana akan bayar da nama yana da makota waɗanda ba musulmi ba zai iya basu naman laye muka ce zai iya basu makoci ai ba abin wasa ba ne salamu alaikum na'am alaikum salam waye daga ina

eh sai a araba ko a ba wasu su ci din ma ai dai ai dama ba naman ne ba naman bane yin kyakkyawan niyya ne yake kaiwa ga Allah in aka yi niyya mai kyau shikenan to amin amin mun gode alhamdulillah ah, jama'a mun zo karshen wannan shiri bisa lokacin da muka ɗiba ya cika ah, shirin namu takensa shine hukunce-hukuncen layya wanda kuma mun samu kira kusan mutum goma sha hudu akwai idris hussein daga river state akwai salisu muhammad nasir daga taraba akwai nuruddin daga niger state akwai hamza daga lagos akwai muhammad rabiu daga adamawa akwai umar faruk kamisu daga ghana akwai muhammad daga jigawa akwai aliyu adamu daga kaduna akwai abubakar daga qatar akwai abubakar musa daga nasarawa lafiya akwai muhammad nura daga kurna rijiyar lemo daga kurna akwai aliyu daga adamawa akwai kuma ibrahim daga katsina akwai alhaji bala daga maiduguri sai kuma wani daga da sai kuma na ƙarshe shine wato daga kano salisu rabiu duk muna muku fatan alheri allah ya sa mu sallah lafiya wanda suke da halin yin tuwon sallah da ɗinkin sallah su yi wa kansu su yi wa wasu kuma waɗanda suke da daman yin layya da wanda za su hajji da wanda za su yi azumin arfa Allah di ya karɓa mana baki ɗaya ya samu gama lafiya